kwalliyan da na yi haka zai tafi a banza ba tare da mai na ya zo ya gani ba gaskiya sai ka zo ka gani mexicanos, ¿no? Mm-hmm. kewarka ya sa na aikata hakan amma na san cewa ba zan iya samun ganin ka a wannan lokacin ba to amma gaskiya ba zan boye miki ba biki kyauta saboda kin tashi hankali na biki ga irin gudun da na dinga yi ba akan titi idan da wani abin ya faru da ni na tabbata kima ba za ki ji daɗi ba haka ne amma dan Allah kai haƙuri ba na son ganin fushi a wannan lokacin akan fuskarka ba fushi ne ba amma sanin kanki ne ba na son ƙarya musamman kuma ƙarya ma da kika yanzu aka rashin lafiya kin san ba ta yadda hankali na ya kwanta dole ba zan samu nutsuwa ba to Allah ya kiyaye duk abin da gaskiya bata ba da shi ba ƙarya ba ta bayarwa in da kin yi haƙuri lallai kina da rabon gani na a irin wannan lokacin ko biki ƙarya ba wani dalili zai sanya ni dan dole sai na zo na ganki afuwa amma da yanzu zaka ci abinci kafin ka koma ofis ko a'a kin san fa ban saba ci abinci rana a gida ba saboda haka ki haƙuri ki dai manta tare da na dare ina da insha Allah zan doke shi sosai yawwa to amma yanzu kai da ka gani baka ji daɗi ba mugun ma kin yi bala'in kyau na ji daɗin ganin ki na ga an yi shiga kyakkyawa a jikin kyakkyawa kuma gashi an mun fari da ban zo ba da ban gani ba ga murmushi da ban zo ba ba zan riskawa da kalmomi daɗaɗa. <laughs> Na gode. Allah ya I love you. Love you too, my dear. Ko a labari, ko a tarihi, ban taɓa ganin namijin da yake son matar shi kamar yadda mijina yake sona ba. Ya Allah, ka shiga tsakanina da duk macen da za ta shiga tsakanina da mijina. ce min ga kanan ga kanan. Ko sai da na kawai sai na kowa. Ai bai ki sani ba. Sai fa da na zo har na hau saman nan zan shiga kenan sai na juya ta ta kara Ɗaukan da na yi sai na gashi Hausa na ce. Ta ce da ni ba ta da lafiya. Kin ga ko ai ban ga ta zama ba. Dole in garza yan kuma. Kin ji dalilin da yasa ni kika kika fito biki ganna ba. Wai kuma wai dan taɓa da yarinyar nan kin san da naji a ashe lafiya ta lau. Ta kawai dai so take ta ganna da gida. To ita ko ne sa ta yi haka? A'a kai ki ga laifinta. ai ta gaya min hujjata da yasa ta haka wai kwalliya ta yi ta ga ta yi kyau ita kuma take ganin akwai asara a ce ta wani banga kwalliyar nan ba shine ta kira ni dan zuwan gai kin ji dalili ta san baka taimun ba ba abin da zai dada ni wurin tare wannan lokacin amma kuma gaskiya ma da na ganta sai in ji daɗi ko a lallai kam dole ta kira ka koma gida kai amma ni fa zaman ku da husana Allah yana burge ni kuna ban sha'awa kuna son junan ku mataka sai dai kuma abin da ya ɗaure man kai shi ne ban san dalilin da yasa kake son za ka ƙara aure ba to akwai dalilai muhimmai da suka sa nake so zan ƙara aure duk da cewa akwai ƙauna tsakanina da Husna kin ga dai muna zaune ta lafiya kuma gaskiyar magana a fahimta ta mai mace biyu ya fi mai mace ɗaya daraja a gurin Allah tunda dai ibada ake kuma idan tafiya ta yi nisa muka daɗe ban ƙara aure ba za ta sakankanci za ta ji abin da ciwo za ta ji abin ba daɗi lokacin watakila ta gama miƙe kafa amma tun lokacin da ƙuruciyarta idan na samu sa'atta suka zo suka ci gaba da tafiya tare abin zai zo da sauƙi duk za su tashi kai ɗaya to gaskiya wannan shine saboda ina da burin yi gwara na yi tun da wuri bayan haka kuma ita kanta jawahir ɗin akwai magana muhimmiya tsakanina da ita wanda sirri ne tsakanina da Allah Allah ya san dalilin da ya sa nake so son aure ta ɗin wanda wannan kuma tsakanina da Allah ne shi ne masanin haka na ganin insha Allah hakan ba zai zama da matsala ba tun da ita kanta na gaya mata ban rasa komai a gurin matata ba ba wani abu da ta tawaye ni da shi a'a kawai dai fahimta ta ce ta addini da kuma lokaci da na kaddarar auren ta sa zan sau da haka matukar ta je gidanta ta yi mata wani abin da ba shi da kyau to kuma zai iya faruwa na kuma sanar da ita haka ba dai na fata haka To, ni dai addu'an da zan maka shine ɗan uwa. Allah ya sa kwatanta adalci a tsakaninsu, kuma Allah ya baka ikon rage amana. To amin ya rabbal alamin. ba tabbatar da alkhairi. Amin. Ina fatan, insha Allah kusanci na da Husna ba zai sa ita kuma in tauye hakkin ita kan tauye zan aura ba bi iznillah tunda abu ne na ibada. Kowa yana da iko kowa yana da dama da za a bashi hakkinsa daidai gwargwadon nasa insha Allah. Ina godiya waje-wajen. sai na zo aka yi mai gidan. <laughs> Na san. Zai. A gaishe ta. Insha Allah. alaikum. Wa alaikum salam. ba ne ya kamata na yi shi shi ne biki jiran na dawo na yi baki da kanki na bar ka ne ka huta ni kuma sai na zo na yi aikin bari ke son san kawai ni na isa na isan hana miji na samun lada don Allah ka yi shiru kada makwabta su ji mu to na yi shiru yau da kara Husna dan zauna ina so dama zan yi ta magana da ke kafin mu fita abinci. Kisa sai yana da kyau a rayuwa mutum ya dinga yi kansa hisabi tun kafin ranar sakamako ta zo da mutum ya auna ya tantance ya ga mai dacewa ina so zan miki ta tambaya don Allah daga lokacin da na aure ki zuwa yanzu wani abu ne wanda kika san shi a matsayin hakki naki wanda ke da buƙatar sa gurin mijinki kuma ba ki samun sa daga gare ni wanda kuma tsananin ƙaunar da kike man ta sanya kika kasa fitowa ki gaya mun shi to na so ki gaya mun ki karbi ki ni na baki damar haka ai daga lokacin da muka yi aure zuwa yanzu ba zan ce ga haƙƙina wanda ni ka tauye min ba saboda idan har ma na ce ka tauye min to ban maka adalci ba alhamdulillah na yi matuƙar farin ciki da jin wannan amsa na kuma ji daɗi kuma kamar yadda kika ce babu wani hakkinki da na tauye ki haka zalika nima duk abin da nake nema daga gare ki ina samun sa kina kuma kyautata mu amma duk da haka gashi kuma ina shirin yi miki laifi laifi kuma kai yanzu akwai laifin da har kake tunanin kai za ka yi mu to ah, alal hakika husna kin san ita rayuwa kaddara ce dukkanin abin da ka yi dama can yana rubuce a cikin ƙaddararka sai ya zo gare ka ko kuma sai ka aikata shi ba wani abu da na nema na rasa a gare ki amma duk da haka ina shirin zan yi aure <laughs> ka ganka ko saboda na shaidai ka shi yasa kake ƙoƙarin ka tsokane ni ta hanyar da ka san ba na so ko Saboda ka san ba na son kishiya ko? Suna ba wasa nake ba. Sanin kanki ne biki taɓa kama da laifin karya ba, ko ba na fatan in so ma daga yau. Ina so ki jaran ki cewa auren jawahir kaddara ce daga cikin kaddara ta rayuwa wadda kuma wajibi ne ga kowane mumini yadda da kaddara mai kyau. da kuma kasanta, kuma bezinillah ko da daidai da dugu kimaki da kauna da nake miki a cikin zuciyata ba za ta ragu ba a ce dai kawai lokaci ne nake ji cewa yayi da hakan za ta yiwu saboda fahimta ta addini kuma na neman goyon bayan ki da haɗin kanki kuma na fata hakan ba zai zama tashin hankali a zamantakewar rayuwata da ni da ke ba ba zan hana ka aure ba mai biya tunda suna ce mai ƙarfi kuma kana da daman auro uku bayana amma fa hakan ba zai hana ni yin kuka ba saboda halitta ce don Allah mai da ya kamun addu'a Allah rage mu abin da nake ji a zuciyata. insha Allah na yi alkawari zan yi ƙoƙarin taya ka yin adalci a tsakaninka da kai da matarka. Na gode sosai Usman. Allah ya miki albarka. Allah ya tabbata mana da alkhairi. Amin. Mu je mu ci ku. ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala tsira da aminci ta tabbata ga fiyin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wannan nasara da aka samu Allah ya tabbatar da wannan aure kuma cikin kwanciyar hankali da amincewa da goyon bayan ku duka to ina fata Allah ya muku albarka to bisa tsari dai tunda Allah ya sa wannan al'amari ya tabbata a dama ka'ida idan mutum ya auri budurwa to yakan yi kwana bakwai kafin kuma ya dawo wato Dakin ita uwar gida kenan idan ba zaura ce kuma yakan yi kwana uku amma fa hakan ba yana nufin cewa wai ba za a dawo a cigaba da wata mu'amala ta abubuwa ba kuma duba da cewa ma gidan mu ɗaya kullum za a rika haduwa abubuwa za a cigaba gaba da tare kwana ne dai kawai zai zamanta, za haka daga bisani kuma kafin abubuwa su daidaito to amma abin da nake tunanin na tsara tunda ita budurwa ce kin ga dole zan kwana bakwai so na dawo ina ganin rabon kwanan mu bar shi kwana biyu ni dai wannan tunani na ne amma bisa amincewa ku husna ke ce babba me kika gani dangane da wannan tsarin nawa kina ganin hakan yayi na amince mai daya ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya to amin ya Allah ke kuma jawahir ba insha Allah ni ma za a sami yadda ake so to alhamdulillah so abin da zan kara shine a jawahir ki iya kokarin ki kiwa husna biyayya dukkan wani abu da kike so ki sani dangane da abin da zai kyautata rayuwata kuma da abin da bana so in kika bi ta zaki san haka na san insha Allah zaki same ta mai kyautata miki ah, ke kuma dai ba dai sai na ce komai ba na san wace ce husna kuma ina da yakinin cewa ita jawahir za ta yi a gare ki za kuma ta yi abin da kike tunani na kyautatawa matukar bai saba shari'a ba insha Allah To Maria, duk da dai na san halinka, kai mutum ne mai mutunci da kirki da kamala. Ba zan ƙara jaddada maka akan adalci tsakanina da 'yar uwata ba. Ga kuma amanar ta na baka. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya. Allah sarki. To Allah ya dace da mu, Allah ya muku albarka. Na gode ƙwarai. Jama'a ina ganin kidan jira na a falo ko ga nan zuwa. Za mu yi magana da aiki.

ni na baki ke kaɗai kina ta zaune kina jira na to mu tashi mu tafi ko gaskiya ya ta burge ni dama akwai irin wa'annan matan har yanzu a duniya ban taɓa tsammanin irin wannan tarban da gare ta ba Allah sarki gaskiya ita Husna ba daga nan ba na ji daɗi sosai gaskiya na ji daɗin irin tarbar da ta ma insha Allah za ta sami ni mai biyayya da kyautatawa a gare ta alhamdulillah masha Allah to Allah ya miki albarka gaskiya abin ya yi min daɗi ina da yaƙinin cewa dukkanin wata matsala ba za a same ta daga husna ba kuma ke ma ba na tsammanin za ki zamo daga cikin ne insha Allah za a zauna lafiya insha Allah to ina ganin yanzu mu tashi mu je mu yi alwala mu fara yin nafila ko ba haka ba kafin kuma eh gaskiya ni dai da alwalata shi ne ka je kai ki ce ke abu dushen ki kika zo kenan <laughs> to abin da za a yi kajin nan ki fara diran musu tun da su ki fata-fata da su saboda ni alwalata akwai daɗewa kar ki jira ni kar ki ce sai na gama alwala na zuna abin nan fara da su mu tashi mu je. nan gaba yaro kawai za ka oh. ah. ah. <laughs> ah, yi ba na fahimta wani ya Ya ya zuwa nan sai abuja ana magana magana da zuwa ba kawai ido na sai ya ji ki ai dole da kwarewa ne gaskiya da ba na samu zuwa na ci am ga ban kewa barin bare miki ke Maryam ki san baki na to to da ba na sosai sosai yin abuwa lokacin bikin ka ba na gari ban samu halarta ba kai karka da ma ina san inda ya lafiya kuma kana na ai zaka so ba dai an yi addu'a ba to shi ke na yi to ai ni abin mamaki daga yin bikin kayan da ka canza ka shiyar da kai kai ba na san shi ci ai da mu haka nake a'a ai da kana duba mudubi ba za ka faɗa haka ba jikinka ba kamar a taɓa jini ya fito Allah jire ga ka canja kai ne ni dai Allah ka kyale ni ka ga na rade ban office ba kuma ina da ayyuka da yawa ka je ka aikin ka ni ma ina da uzuri <laughs> shi ne bari da sa'a to na gode Allah saka da alheri Ya abokiyar zaman take? To, tana nan. Sai dai inna zaman ne dai sai a hankali, domin ta so mai min zirai da katsalandan a cikin al'amurana. Kaman yaya fa? Na so zaman lafiya da ita inna. Na so mu haɗu mu faranta mijin mu amma abubuwan da take yana mun ƙuna. Na kasa yin komai, saboda na ga wasu abubuwa suna shirin faruwa a gidan nan. to ku ai ba zai yiwu ba don ba za mu zuba mata ido tana yin abin da ta ga dama ba akwai mafita don idan aka bata tana faranta masa rai a ranar girkin ki da ranar girkin ta zai zama kullum tana cikin ransa sannan a hankali sai ta mamaye zuciyarsa don ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa an gina zuciya a bisa son wanda yake kyautata mata da kuma ƙin wanda yake munana mata don haka gaskiya ba zan bari ba ભરી છે ગેમ yi sai ranar da muka kwana tare ranar kuma wata za ta yi girki ya kamata a ce zan tashi in maka girki da duk abin da kake so kake da shi wannan tsarin ana samar da shi ne saboda a samar da daidaito da fahimtar juna tsakanin ma'aurata amma idan bai ba sai a canja wai ma'anarsa ne, ke yau ana tare da ke sai ki huta ita kuma yar uwarki sai ta yi girki kin ga kin huta da shiga kicin ki kauri ki wasu abubuwa makamantan wannan ba dole bane tsari ne na gwadawa tunda wannan shi ne satin idan har kin ga wannan din bai ba ita ma ra'ayin ta haka sai a canja ko a bata dama ta girkin ta ranar take da wannan ai gaskiya za ta iya yin abincin da ba zai gamsar da mijina ba ni na fi ganewa ni in tashi da safe in shiga in girka maka duk abin da kake so ai ba matsala bane yanzu in ta zo sai a gane sai a sake tsari daga daga yau insha Allah sai a duk tsarin shi ko ina cewa da musamman ta sanin ku da mutum kin ka abinci biki iso ba gashi kin banda kuma kin san wani ke ji to shi shikenan ai na ga yata tana zaune shi yasa ma ban buɗe maka ba to masha Allah bismillahir rahmanir rahim bismillah ko bismillahir rahmanir rahim hmm? masha Allah biya gishiri normal kuwa ba komai yi ba komai ya ji yadda kake so gishiri ah, ko dai abincin ba daɗi ne ke me kika saka mishi ne kamar yaya me za a sa mishi wa abinci Kaki <laughs> kaki tunanin komai wannan girkin ai na musamman ne sosai mamaki ne kama ni yadda na same shi to ka Eh, <coughs> to san dai bisa ƙa'ida ni na fi saba idan na fara cin abinci in fara dan abin ka ka gidan ba ba matsala ba matsala ai shi ne girkin ki na farko a gidan aikin yi kokari sosai yayi yadda ya kamata ake ciki? Hmm. Har yanzu dai inna abin ba ta sauya zane ba. Don wallahi wannan shawarar da kika bani da shi na yi amfani. Haka na cika hannuna da gishirin na zuba a cikin abincin matar nan. Amma har yanzu ko alama bai nuna ba ke inna da yana cin abincin fa ko nunawa bai yi ba kirmusisi har da wani nishaɗi ma na ga yana yi. Kuma kin tabbata yadda na ce biki haka kika yi. yadda kika ce in yi haka na na cika hannuna na damƙi gishirin na zuba ko uwa in ya taɓa abincin nan ko a harshe ba zai iya haɗewa ba amma shi mutumin nan haka ya haɗe makiri tabbas sai mun yi abin da ba ba so don a bisa dukkan alamu ita ma ba haka ta bar shi ba me kike nufi inna hakan dai normal ko ni na san abin da zai yi wallahi kin bani mamaki. Ban taɓa tsammanin haka daga gare ki ba. A ce ɗan kunnin da aka siyo min ina so in saɗa kunnen in nemi shi sama ko ƙasa da rasa ashe wai kin shigo ɗaki na kin ɗauki ɗan kunne. Idan ba ke ba wa zai shigo min ɗaki da ɗan kunne. Na kada ka sai ke ne a cikin gidan nan. Kai amma gaskiya ba ki da kunya. Yanzu ke baki ji kunyar idona ba ki kalli tsabar idona ki ce na ɗauka miki ɗan kunne? awo ke baki ji kunyar shigo min ɗaki ki ɗauka min ɗan kunne ba? Har kina da bakin ce min ban da kunya? idan bakin waye zai zo ya ɗauki dan kuɗin gashi nan kuma na zo na gan shi akan miranki kina so ki ce kuma ba ke kika ɗauka ba kenan sai kuma aka ce kamfanin da zai yi kunnan kunnen nake kaɗai yayi ko kuma mijin a gidan nan nake kaɗai ne ba na mu biyu ba ƙarya na miki ba gashi nan ba ƙarya na miki ne ko share na miki gashi nan a hannuna a na dauko ko irin dan kuɗi yana da sakatar sa ya haka na zata hira arziki kuma sai na ga fuskar da jisbule Me faru? Wai yanzu wannan fetsararriyar yarinya ce za ta kalle ni ta ce na sata mata ɗan kunne? Saboda ba ta da kunya ba ta da tarbiyya? Subhanallah, me ka wannan magana kuma? Ke Jawahir, menene ke faruwa? Ba fa shirin na mata ba. Ga ɗan kunnen nan dai a hannuna. Akan kan ta fa na gani. Tun safe nake neman ɗan kunnen nan ina so in sa. Ashe ta shigo na ta ɗauka min ɗan kunnen. Na ga mu ne dai a gidan. Zan mata shari ne? Lallahi wai na ilaihi raji'un. A gidana? dakata da Allah wani wani irin tsari ne dan kunna kika buƙaci in sai miki da haka ba kika kaɗai ce matata ba ba ke kaɗai kuma na siyo ba yadda na sai miki na sai mata saboda dan kunnen nan ba tuwo bane ba yin wake ji ba ce da ni kina da buƙatar abinci ko ba abinci ko wani abu makamancin wannan an ka miki abu ne na buƙata ba wani namiji mai hankali da adalci da wata matar za ta buƙaci wani abu kawai ita kaɗai sai ya ɗauka je bata bayan ɗaya tana da haƙƙi don haka yadda na baki na bata na tabbata yanzu idan kika bi ɗakin ki zaki je ki tarar da naki amma wannan nata ne ba naki ba kika san da kika ji kika ajiye shi me ya faru haka lafiya nan ki zo da wannan tsarin kuma me haka a gidana ki kara mata ta sata to ba na son wannan ɗabi'ar gaskiya ban ji daɗin ta kuma na tabbata ke ce kika ajiye ɗan kunnen ki inda biki san ina kika ajiye shi ba so da mu je ɗakin ki duba ki gana kiki tabbatar amma wannan na tabbatar nata ne saboda guda biyu na siya na sai miki na sai mata wannan shine adalci kuma haka ya kamata a yi ba ɗakin ki ba na tabbata za ki gana da ke a irin wannan yini na kunci da damuwa kuma a zatona ko me ke damin ki idan na zo gare ki za ki cire shi kuma dukkanin damuwa ki za ta dauki to amma sai gashi ina wuri damuwa ba ta kare ba idan ki sa gona ba cikin zuciyarki kar ki boye mu wannan shirin ki na dafa min zuciyata zan iya samu matsala ki gaya min idan akwai abin da laifi na ne ko ka kuskure na ne sai a gyara burina na ga kin dawo cikin farin ciki wannan shine alƙawarin da na ɗauka miki ga Allah ki gaya abin da yake da miki abin da ya faru ɗazu ne yake ƙona mare yake sa zuciyata take ta farfasa ko abinci na sa a gaban ma na kasa ce saboda yadda zuciyata take min zafi haba husna me ya hana ki ci abinci na ga gidan nan dai akwai kai abinci kala-kala idan ma da aka dafa ne bai miki ba sai ki canja wani na ga muna da taliya muna da kuskus muna da makaroni ko ba haka ba ga shinkafa ga wake idan gudun kurna zaki duk zaki yin abinki idan alkubus zaki zaki yi ko ba haka ba in tubani kike sanyi duk akwai kan sarrafa suke abin nan duk wani abu na al'ada da sauransu duk zaki yi ki bura busko ki dan budu abin da yake so duk muna da komai ga kaji ga ga kifi ga haba haba husna kuma sai ya zamto kuma a zo na ba ci abinci ba ainihin yanzu wani abin da kika shi komai mata min da hankali kina gidana ki kasa cin abinci idan kuma wani abu ya faru da ke mai wagari yawa kenan har ni za ta ce wa barauniya har ni za ta duba ta ce na zata mata dan kunne kamar ni abba fera tambi dan Allah ki bar magana nan tunda ta riga ta wuce ni yanzu babban matsala ta da ke da biki ta abinci ba ki tashi ki dafa abincin da ke son ki ci in an yi abinci bai miki ba da bakanki dan Allah ni fa gaskiya in ba kazar wajen ta ni mu gashi zan ci ba ba abin da zai iya shiga ciki na yanzu na kuma gano ki kwalama dama kwalama ce ranki ba abincin ne ba zake ci ba to wannan mai sauki ne in dai kaza ce kuma gani da raina da kuɗi aljihuna bara ji a karɓo ta ba shi kenan ba dai bari in je in dan kuma miki ta a dan kuma miki kaza a gunta ni mu gashi ba dai shi kenan ba ba zan bari ki fara da yamma Shi yasa nake ƙara son ka. 啊，怎么呢？该 ya siyo miki kaza? Oh. Muna da wanda zai siyo mana kaza ne a gidan nan bayan mijinmu? Ko akwai wanda kika ajiye da zai siyo mana kaza in ba shi ba? Wanda ya siyo miki kaza ni ma shi ya siyo mu. Wannan wani irin bala'i ne? Yanzu a gidan nan ban isa in ce ga abin da nake so ba ke ma sai kin ce a siyo miki? Ina laifin tun da ni na zaɓi kaza ko kifi ma sai ki zaɓa amma duk abin da na ce a gidan nan sai kin ce a ka miki irin shi? Tun daga mage ba? ai bai isa ba dole duk abin da aka kawo miki a gidan nan sai an kawo miki kamar yadda ni ma idan aka kawo miki ma ake kawo miki shi ba yanda zaki hakan nan zaki hamu to wallahi in gaya miki baki isa ba dole ne a sake sabon zama a gidan nan dole ne a zo a zaba ko ni ko ke a zabi zaman da za a yi a cikin gidan nan ai ke ma kin san mijin mu adali ne dole idan ya miki abu zai min kuma idan ya min zai miki baki isa kuma ki hana wannan ba ah wai me yake faruwa ne ne dan Allah dan annaba cikin gidan nan ne wannan wani irin ko sabon al'amari ne gemu aka faɗa. Haba diya, ya za a yi ka siyo min kaza ita ma ka siyo mata. Maimakon ko kan kifi ka siyo mata? Ta ya zan siyo miki kaza sai mata kan kifi? Wannan ai ba adalci bane. Wannan wani irin tunani ne haka? Kaza ce ba, ba abinci ba. Abu ne na marmari kika bukata dan me ba zan siyo mata ba ita ma. Haka tsarin yake. Kuma shikenan haka sai zama tashin hankali. Kowa ba zai zama sa inda yake ba. Na lura da idan ku kuna ce dinnan guri guda gaba ɗaya ta yi da hankali kuke yi.

ina zama zama na gaskiya akwai matsala ba wannan ta faru ga wurin farin da ba da Sadiq ya shigo shigo. Tun ɗazu na shigo. Lafiya kuwa? ka na ga ka ga idan ka kamar wanda bai sami isasshen bacci ba. bar kawai. To me ya zafi haka? Magana ta gaskiya baccin nan ba samu aiki sosai ba. Wato ana hakika ina cikin tsananin bukata ta addu'a musamman daga gare ka. saboda ba zan boye maka ba babban tashin hankali na yanzu da barazana ta da damuwa ta a rayuwata bai wuce maganar na ba gaba ɗaya lamarin ya sa ni ba gaskiya ba san ma fara fice min daga raina subhanallah haba ahmad ya irin waɗannan kalmomi daga bakinka bayan ka san suwa ne mata ka fa san aure ibada ne mai ɗaki ba shi san inda yake masa yoyo abin ban san haka yake ba na fara fuskantar barazana gaskiya ina karɓar gashi haka ne amma kaga wannan maganar mu dan aje ta tukunna yanzu haka yalla bai ne turo ni in kira ka yalla bai Allah sa dai lafiya to amin to ba mu ƙarasa ko jamii ya Faru. munafurci da kini bibi ranar girki na da mijina ba za ki bar mu yi sirri da shi ba sai kin zo kin tsaya ki ce za ki ji dalla ta shi ki bar nan wajen ai kuma ki saba wallahi na ga dai fara mijina ne ya nake kike da takamar za ki iya shigowa ne ma haka nake da shi dan Allah dan annabi ku wai ba dama ku ku zo na guri ɗaya sai bala'i da masifa ya taso kuma na ji da abin da yake damuna mana wannan wani irin tsari ne ni na san me nake ji ko kun zo kusa na ga kuna tima ina fa gargada ku fa karfa ku kai ni fatura ta ta kai bango fa za fa za samu matsala da ni magana ta gaskiya wallahi da ya ka faɗa yarinyar nan in dai bata daina haɗa kanta da ni ba sai na yi ƙasa ƙasa da ita a gidan nan au Allah to bismillah ai wallahi baki isa ba oke tunanin ki ba za ki tafi ba ne sai dai ruwan sama amma dai ke baki saki da kenan ba ki bar gani na haka wallahi sai in ya galgala ki a cikin gidan oke a tunanin ki ba za ki da ba ne ai ko inda kike ga kun ga A da na yi tsammanin zan iya rike mata biyu har na yi adalci a tsakaninsu. Amma yanzu na gane cewa na yi kuskure kuma na yi gaggawa. Allah hakika ba zan iya ba. hasali ma dai ni yanzu gaba da abin ya fita daga raina tunanin da ya fara zo min yanzu shine yanda zan rabu da ku salin alin tun kafin tafiya ta nisa ku samu wanda zai rike ku da zai iya kyauta muku rayuwar ku amma ni ba na jin hakan za ta iya a gare ni dan Allah baby ka furta kai haƙuri dan Allah ku fahimci magana ta ba na so na zama daga cikin mai yaudara shi sanar gwara in fito in gaya muku gaskiyar magana dangane da matsayina a yanzu a kanku. Mai dear, don Allah ka yi haƙuri ka yafe mana abin da muka zarce gona da iri. Ina mai tabbatar maka daga lokacin da ka ambata rabuwa da ni, to na yi sallama da numfashi na. To ni yanzu ya kuke so na yi. kuna aure ta ne, bisa soyayya da ƙauna, kuma na da burin na gana kyautata muku tun daga duniya a lahira. kuma ga halin da na samu kaina a ciki ko iya ganewa na fahimci cewar kamar ina da raunin da ba zan iya jan ragama rayuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ne ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusukum wa ahlikum nara a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusukum wa ahlikum nara ku tsirtar da kanku da iyalanku daga shiga wutar jahannama to idan har a zamantakewa ku da ni ba za ku samu aljanna ba ba zan iya tsiratar da ku daga shiga wuta ba ai rayuwata da ni da ku ba ta yi amfani ba ba ta da fa'ida ai gwara ba ma tare da ka sa yau zan fasa sirrin da muke boye maka yau zan bayyana shi a sarari domin ka gaskata gaskiya a tsakaninmu duk wannan abubuwan da kaga suna faruwa tsakanina da Husna wallahi shiri ne dama mun yi haka ne don mu tabbatar wa da kanmu cewa kai mai adalci ne akwai wata rana da mahaifiyar ta zo gidan nan na ji tana magana a akan ta dahi ta bari na kwace mata miji to bayan ta tafi sai na je na samu yaya wasu assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ki da hutawa a gaskiya dai na miki laifi domin ɗazun na fito zan zo ɗakin ki sai na tsinci kuna tattaunawa da mahaifiyarki na ji komai da kuke tattaunawa amma ina so ki sani ban zo gidan nan da niyyar raba ki da mijinki ba domin kuwa kafin ma ya aure ni sai da citta da irin soyayyar da yake miki sannan ya kafa min sharaɗa a kanki muddin ban girmama ki ba zai iya rabuwa da ni domin ki duk wannan abubuwan da kika ga ina yi ina yi ne domin ni ma na samu damar kafa soyayyata ina so na samu matsayi da gurbi ko yaya a cikin zuciya Ahmad. Ko da kuwa a ce a cikin kaso na ki goma in samu kaso uku. Saboda ni ma ba na so in tashi a tsutsar bawo. Amma na tabbata Ahmad har yanzu ban dauki kaso uku ba. dan haka ki yafe min. Ba zan so na haifar muku da matsala da zargi a tsakaninku ba. Na ji daɗin kalamanki Jawahir. Tabbas a da zuciyata ta so mu shakku a kanki. Sannan shaidan ya samu damar wasa da imanina. ya ɗan min zargi a kanki wannan bayanin da kika min ya sanyaya min jiki da ruhi na gaba ɗaya ki yafe min insha Allahu zaman mu sai ya zama abin sha'awa kamar yadda muka yi alkawari sannan za mu kasance cikin faranta mai gidan mu tabbas na san mijin ma'adalin namiji ne kuma gwarzon namiji jarumi mai tsantsani da riko da addini alhamdulillah na gode sosai amma da haka ina so mu ƙara haɗa kai mu yi wani abu me zai hana mu aiwatar da wani ƙaramin shiri wanda za mu ƙara auna shi mijin namu domin mu tantance wani irin adalci da iya yi a tsakaninmu ma'ana kuwa mu masa au, domin mu wa da kanmu irin mijin da muke aure duk da dai na san zai yi wahala ya kasa tsallake wannan jarabawa domin shi adali ne kar ki tsorata kuma kar damu ni na san ba za a samu wata matsala ba akan haka Kawai ki dai ki bani haɗin kai. Mm fa Jawahir. Karfa ilu ta jabau. <laughs> Insha Allah ba komai. Ya kamata a yi su kansu mazan mu dinga auna su. Kawai kya gani. Jawu yanzu dai ka ji daɗi ko? Sai kwantar da Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuma ba dan komai muka yi maka hakan ba sai dan mu yi maka awo. sannan mu tabbatar wa da kanmu kai adali ne sai kuma gashi ta tabbata kai adalin namiji ne na kwarai gaskiya na ji daɗin jin haka daga gare ku sosai amma dai duk da haka dai abin da ake gudu din dai da alama sai ya faru magana ta gaskiya a sakamakon wannan ɗan matsalolin da nake samu na samu damuwa gurin aikina shi ne ma abin da ya sa ku ganna cikin wannan halin an kore da gurin aiki saboda haka yanzu account ɗina ya yi low ba zan iya riƙe mata ringis har guda biyu kamar gobe kyawawa waɗanda suke da buƙatu masu yawa da haka gaskiyar magana dole sai dai mu haƙuri ina son ku amma haka haƙurin bakku dakata ka ce na katse ka na yi haka ne saboda karka furta kalmar da zamu yi na damanta daga baya damar da nake jira yau ta zo ta da ni ma zan samu dalilin sanya ka farin ciki ina so na sanar da kai amma kasancewar girki na bai zagayo ba shi yasa ban gaya maka shekaran jiya yan uwana sun kawo min gado na na mahaifina da ya mutu ya bari saboda haka yanzu akwai kadarori da takardu a wajena dukiya ce mai tara yawa ahmad zan dauko su yanzu na danka su a hannunka na bar maka su kuma malak a'a jawahir karki haka kudin ki aina ki ne bai kamata ki barnatar da su a banza ba haba ahmad ban tsammaci sun wannan kalamin daga gare ka ba na dauka ni da abin da na mallaka din naka ne me yasa ke so hannu akwai mace tsakanin na da kai kada ka ce a'a dan Allah na san ka san babu kyau mai da hannun kyauta baya duk abin da ya faru kuskure ne a manta baya Komai yin Allah ne mun yi wannan magana tun kafin mu zo gare ka sai da na faɗa mata cewa ba za ka yadda ba amma ta ce min tana da hujjan da za ta ɗaure ka da ita kuma ni daga baya sai na ga ai hakan ba komai ba ne domin ka ba mijinka komai na ka ai ka faɗi ba tunda shi ya yadda ya karɓo ka daga gaban iyayenka ya ci gaba da maka hidima har tsufa har mutuwa da kuɗinsa da gaban jikinsa shi wa zai biya shi in ban da Allah Allah kai ne sarkin samai da ƙasai Allah kai ne mafifici mai iko da nufi na aiwatar da komai wanda baka kuskure Allah ka fi sanin dalilinka na aiwatar da haka ubangiji muna godiya Allah muna godiya da nimarka da ka kyautata gare mu Allah alhamdulillah na gode muku Allah ya saka muku da alheri ya bani ikon yin adalci a tsakaninku dama ba. barin gaya muku da fa na ce zan rabu da ku ni ma fa ma awo nake ba wai da gaske nake ba fa wa zai rabu da waɗannan eh <laughs> alhamdulillah kai awo yaran ta kuma ba larabe ba dole ba wato ne na rika su kalmomin larabci na samu nutsuwa na samu tumani da a'a kai to da Allah kai ya rashin lafiya yake zuwa na ke ko da ba ku ne kuma ga shi kuma rawar da ni a shi har ma na fara jin kuzari yanzu da na na miƙe